ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ya kai wannan manzo akwai daga cikin munafukai wanda yake sauraron ka sauraron da babu imani a cikinsa sai dai bijirewa idan kuma sun fito daga wurinka sai su rika tambayar ma'abota ilimi suna cewa me ya faɗa ɗazu a cikin maganarsa suna nuna ba su sani ba sannan suna bijirewa to waɗannan su ne waɗanda Allah ya rufe zukatansu alheri baya isa gare ta kuma suka bi son zukatansu ya makantar da su daga gaskiya